Kabiru Alasar wakilin kananan hukumomin rano kibiya da bankura a zauren majalisar kasa ga wannan takarda da ta fita na cewar kana goyon bayan wani hukunci da wata kotu ta zartar a kan jam'iyyar nnpp kuma ka cire jar hula muna son kai mana karin bayani da bakinka so alhamdulillah gaskiya ne kamar yadda ka ga wannan sanarwa yau allah cikin ikonsa mun dauna mun tattauna da waɗansu daga cikin al'ummar ƙaramar hukumar rana da suka zo guri na kuma yadda suka yi min tambaye abin da ya shafi halin da jam'iyyar nnpp ta kanta wadda kuma suna da labarin abin da kotu ta yi a jiya kuma na tabbatar musu da wannan hukunci da kotu ta yi kuma na nuna masu a matsayin ranar mai bin doka da oda ina tare da wannan hukunci na kotu da ta tabbatarwa da mai jam'iyya boniface a nebaman jam'iyyarsa da ta dama ƙarƙashin ta ne muka yi takara NPP mai kayan marmari muna tare da ita har gobe har gb kuma ba ma tare da nnpp mai littafi wacce mai girma injina muhammad rabi sanko yi ta ba ma ciki muna tare da NPP mai kayan marmari kuma mana tare da mai girma wannan jihar kano injiniya abba kabir yusuf kuma mana kira a gare shi ya tsaya da kafarsa da mai shiga gado al'ummar jihar kano aiki akan amana da suka dora masa kowa ya san abba kabir yusuf mutum ne mai hangen nesa mutum ne mai haƙuri mutum ne mai tunani amma an saka shi a tsaka mai wahala waɗansu ma a jihar kano mata da maza wani suke kamar yanzu ba shi ne gwamnan jihar kano ba da muna ganin lokaci yi da ya kamata ya tsaya ya taimaki kansa ya taimaki al'ummar jihar kano domin ci gaban kano da kuma mutuncin kujerar gwamnan jihar kano yadda a najeriya kano da an ambace ta a yanzu irin wani kallo ake mata amma na tabbatar daga lokacin da mai girma gwamna ya tsaya da kafafen allah da abubuwa za su canza kuma za a sami ci gaba da karuwa arziki a wannan jihar kano albarka amma me kuke nufi da cewa shi gwamna ya tsaya da kafarsa eh babba abin da muke nufi ne shi al'ummar jihar Kano suka ɗora mu amana suka ɗora ma nauyi aka zaɓe shi ya daga arba'in gama hudu ya alƙawarurruka na ci gaban ƙasa da sauransu amma al'umma shaida ne sun san shi kansa irin hali da aka jefa yanzu a ciki yana cikin damuwa kuma Allah ya sani al'ummar jihar Kano sun sani ko babu wani gwamna da aka sa shi a keji kamar da aka yi mai girma gwamnan jihar Kano injiniya abba kabir yusuf to ya kamata duk wani dan kasa na gari duk wani mutumin jihar kano malamanmu sarakunanmu yan bokonmu yan mu ɗalibai da manoma da yan kasuwa kowa wannan al'amari yana damunsa to wannan a matsayin mai cibiyar al'ummar rami cibiyar da kure ni ma na ce abu ya da kafarsa eh, amma kana kallon hakan zai iya tabbata duba da ana ganin shi kwankwasa shi ne uba shi kuma abba da ne ka so wannan abin kwan ya tabbata ko kuma shi gwamnan zai iya karɓa wannan tayi naku to ai ko da gwamna ya karɓi tayi ko bai karɓi tayi ba haƙƙi dai yau al'ummar jihar kano da baki ɗaya da mata da yara da manya kowa allah shi ya tsora mana yin al'umma kuma mun tabbatar da cewa Allah zai ba shi iko isarci sanayin da Allah ya tsora masa zai zai gwargwadon hali kuma duk wani abu da ya zama masa matsala ana addu'a Allah ubangiji ya kare shi musamman irin wannan farmaki da aka sa masa da dalili da aka sa masa wadda dukkan kamar yadda na faɗa al'umma sun san wannan al'amari kuma lokaci yayi da ya kamata ya numfasa kuma yadda shi Allah ya ba gwamnan jihar Kano kuma ya tsaya da akan matsayinsa da Allah ya ba shi. Makonnin baya kaɗan an ga kun yi ganawa da shi gwamnan na jihar Kano shin wannan gana ta kuna da alaka da wannan matsaya dauka ɗauka a yanzu? To kamar da aka sani mai zama gwamnan jihar Kano shugaban mu ne kuma a matsayin mu na ɗan majalisar tarayya ko a matsayin ɗan majalisar tarayya a kowane lokaci mai girma gwamna ne ya gani ta dole in je saboda shugaba na mai koda ba na jam'iyyar mu da wannan tana mana jam'iyya ɗaya kuma na biyu na san halinsa na san tushensa bai jihar kano kuma na san amanarsa kuma na san tunaninsa to ba zai za a yi a ne neme ko kuma wasu lokuta ne ba zan je in gaishe shi ba amma gane hannu da shi ba mu tattauna makamancin irin wani al'amari ba amma a matsayin na mai tsaronarsa na kuma mai son jihar kano ta shiga ba shi yasa na fitar da wannan matsaya wannan baya alakanta zaman da muka yi da shi ko zaman da muke yi da shi duk lokacin da muka zauna muna tattauna abubuwa ne na gaban jihar kano da kuma al'ummata don haka ba kai ba shiga al'amuran da suka shafi shi sanata rabi'u musa kwankwasa da kwankwasiya kenan eh babu babu menene gaskiyar cewa wannan matsaya ba ta ce kai kaɗai ba akwai wasu 'yan majalisu da su ma kuke da wannan matsaya taka ce ta fito fili yanzu eh to aka san ita majalisa kowa zaman kansa yake yi kuma lokaci zai nuna yadda kowa zai sa al'ularsa dukkaninmu da ɗaya muke so ya tabbata shi ne shugaban jihar kano da al'ummarta da kuma shugaban siyasar jihar kano da kasuwancinta da dukkan wani nau'i na al'umma saboda haka lokaci na san zai yi kuma idan wani ma 'yan majalisar tarayya ko a shi yana da tunani makamancin irin nawa na tabbatar da cewa shi ma mafi lokaci ido iya fitar da ba makamanciyar irin wannan ko wata ta fita a ƙarshe me za ka faɗa wa magoya bayan ka abin da zan sanar da magoya shi ne a ci gaba da ke mai girma da bangaren jihar kano injiniya abu kabir su addu'a allah ya bashi kariya allah ya kawo masa muhammad zai ci gaba da tabbatar da shi gaban jihar kano ya ba shi tunani da basira domin alƙawaran da ya ɗauka allah ya ba shi ikon sauciya sannan mu da muke tare da shi kuma allah ya ba mu tunani da ci gaba da kawo al'ummar mu aikace aikace na rayar ƙasa kuma ba umma da kuma jihar kano baki ɗaya a ci gaba da a addu'a kuma nasara a gare su su ma su ce allah